A wannan bidiyo zan nuna muku hanyar da za ku bi ku samu 100 TRS free. Za ku samu 100 USDT free da a yayin da ka yi rajista. So ka zo kanan sai ka sa Gmail naka da za ka yi rajista da shi, sai ka zo kanan ka sanya password. Nan ma ka sanya password. Ok, a yayin da ka gama danna password sai ka danna nan inda aka ce sign in. Sai kawai ka yi login account naka da ka yi rajista da shi. a yanda ka danna sai ka yi login nan take take za a baka kyautan 100 TRS free sign up registration bonus in ka danna nan confirm sai ka danna confirm haka kalli free 100 USDT ya faru wallet naga wanda free ne kawai yau kana rajista za a baka shi in ka zo kana inda aka ce mi sai ka zo kana inda aka ce recharge so a yanda ka zo kana za ka yi recharge din at least a TRS USDT idan muka dawo nan muka ce home muka da nan za ka kalli wannan suna da buƙatar 3 dola wannan 13 dola wannan kuma 42 ah, dola wannan kuma 130 dola ya danganta dai da wani irin USDT za ka yi amfani da kuma nau ne so a sai ah, yau na fara zan kuma muku example zan yi amfani da VIP1 so VIP1 ana nufin ana buƙatar 3 dola at least kawai ka yi deposit so idan ka dawo nan aka ce home sai ka dawo nan inda aka ce recharge a yanda ka danna charge sai ka yi copy din wannan TRS USDT address ne TRC20 sai ka je ka sako at least dala uku wanda zai shigo cikin minti ɗaya zuwa uku to sai ka danna kar charge completed ok kana yin back kana yin back za ka kalli already an yi upgrading naka ka koma bif 1 so yanzu tun da na yi table din 3 dala ina danna zan danna nan complete a tax za ka yi tax ka gani ka yi completed so sai ka yi back so kana da damar cire kuɗi a kullum a yanzu ka kalli za ka iya cire dala uku so gobe ma za ka iya cire dala uku jibi ma haka so akwai abin da ya kamata ku fahimta shi ne team idan ka zo ka nan team ok ka zo ka nan inda aka ce team so duk in ka gayyaci mutum ɗaya level 1 level 2 level 3 a yadda ka yi kirkirar level naka team size naka ya girma wannan ma wata hanya ne babba wanda za ka samu kuɗaɗe yanzu na ajiye link ɗin nan a description za ku yi amfani da shi ku yi rajista so don samu commission sai don na zo ni nan sai in zo ni nan inda aka ce withdraw tun da ina da dala uku sai in zo ni nan gurin ka kalli sun bani dama zan iya cire dala uku zan zo ni nan sai in ce 3 dala 3 eh, USDT zan iya sa ɗigo da haka haka ko kuma zan iya sa uku kawai sai in zo ni nan gurin kuma in je ni Binance ɗina in ɗauko address na TRC ɗina domin in yi amfani da su wajen withdraw. Bayan ka ɗauko address naka sai kai yi pasting a nan gurin, sai ka amfani da login password naka wajen login wajen cire kuɗin nan. Abin da ya kamata ka yi kawai ka sauko nan gurin ka danna kan confirm. So nan take ka zai fita, cikin 'yan sakanni za a sake ma ka cikin 24 hours. So amma na kuma baya wuce mintuna kawai suke sakewa. Okay, so wait. ok successfully withdrawal successfully so abin da ya kamata ka yi ka yi back ok za ka kalli balance naka ya karu ya ragu saboda wannan dala ukun ya tafi a kullum za ka zo ka yi tax a nan gurin za ka duba tax daily tax za ka dinga yi kana cire wannan dala uku uku din